Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babban rana. Wato 11 ga watan Janairu shekarar 2019 a kan mitoci da suka hada da 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya noma dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba ku makeri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji mu ga kanan labarai. To Baba Majalisar Dattijan Amurka ta kada kuri'a jiya da daddare inda ta sami cikakken goyon baya na tabbatar da cewa an biya ma'aikatan gwamnatin tarayya hakkinsu da zarar an buɗe gwamnati. michael cohen tsohon lauyan trump da suka raba gari ya faɗa jiya alhamis cewa zai ba da bahasi a bayanan jama'a gaban kwamitin majalisar wakilai inda zai bayyana ainihin abin da ya faru tsakanin shi da trump kana sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kushe tsare-tsaren tsohon shugaban amurka barack obama a gabas da tsakiya yayin da yake jaddada wato zayyana tsare-tsaren gwamnatin shugaba trump a wannan yankin tukanun labaran kenan bayan ku gama jin labarai kuma za ku ji fashin baki da wani tsohon dan jarida kuma wato ma'aikaci ne a bankin duniya wanda ya ba 'yan jarida shawara cewa su sa gaskiya a cikin harkokinsu musamman a lokacin siyasa da na zaɓe. in mutum dan jarida ne ka sani cewa ko ki sani cewa abinda kina fadama ma jama'a ana watsa labarai akan shi ne akwai gaskiya mutanen lafiya a jihar nasara kuma suna alhinin rashin babban sarkin lafiya alhaji isa mustapha agwai wanda ya rasu a jiya ga abin da gwamnatin jihar ke faɗi a kan marigayin wato mutum ne jarumi da tausayi a shugabancin da ya yi kuma ya ba da guduma wadda ba za su da tsabtu ba a lokacin shi ne muka samu ci gaba da samun jihar nasara ita karan kanta Hawa Umar kuma na tafi da shirin lafiya uwar jiki amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Majalisar Dattijan Amurka ta kada kuri'a jiya Alhamis da dare da ta samu cikakken goyon baya na tabbatar da cewa an biya ma'aikatan gwamnatin tarayya hakinsu da zara an buɗe sauran ma'aikatan gwamnati. Duk da yake za a iya ganin wannan kamar wani albishir ba zai zama da taimako nan da nan ga sama da ma'aikata dubu ɗari takwas da za su rasa albashinsu na farko wannan makon ba. tun da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati ranar 22 ga watan Disamba. Idan aka shiga mako na hudu da rufe ma'aikatan gwamnatin gobe Asabar, zai kasance dakatar da gudanar da ayyukan gwamnati na lokaci mafi tsawo a tarihin Amurka kuma kawo yanzu babu alamar tattaunawa a sami masallaha. 'yan jam'iyyar democrat sun amincewa da ba shugaba donald trump sama da dala biliyan biyar na gina katanga kan iyakar kudancin amurka da mexico da ya ce yana bukata domin hana kwararar bakin haure da miyagun kwayoyi da kuma masu aikata miyagun laifuka wani mutum da kuma wani matashi da dakarun kurdawa a syria suka kama waɗansu lokuta daban-daban cikin makon nan da suka ce amurkawa ne da ke yi wa ƙungiyar is yaƙi ba lallai ba ne amurkawa ne wani jami'in gwamnatin amurka da ya nemi a saya sunansa a hirarsa da murya amurka ya bayyana jiya alhamis cewa sule nowa dan shekaru goma sha shida ba ba amurki ba ne mayakan kurdawa da ke marawa dakarun ypg baya su ne suka sanar da kama sule ranar laraba rahoton da ypg din ta wallafa ya nuna cewa sule yana daga cikin mayakan kasashen ƙetare takwas da ke yi wa kungiyar is yaƙi da aka kama a wani samame da rundunar ta kai farkon wannan makon. jami'an zaben demokaradiyyar jamhuriyar congo sun ba da mamaki da kuma haushi da suka sanar da shugaban jam'iyyar hamayya felix tisakedi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa bayan jinkirin kirga kuri'u a zaben da ke cike da kurakurai da kuma rudani corneli nanga shugaban hukumar zaben kasar seni ya sanar jiya alhamis cewa tisekedi ya doke abokan takararsa da sama da kuri'u miliyan bakwai inda ya samu kashi 38.5 na kuri'un da aka kada. Sai dai mutumin da ake kyautar zaton shine zai lashe zaben bisa ga binciken ra'ayoyin jama'a sabon jinin siyasa kuma shugaban gamayyar kungiyar 'yan hamayya Martin fuyulu nan da nan ya bayyana kin amincewarsa. tun farko fulilu ya zargi hukumar zaɓe da aka sani tana bayan shugaba joseph kabila wanda ya daɗe bisa karagar mulki da nuna fifiko ga abin da profesa bobe na maiwa na jami'ar diop da ke ƙasar senegal yake cewa dangane da wannan zaɓe zaɓe an wallafa shi abinda mutane ba su yi tsammani ba dangane da ita ƙasar irin halin da kamar tarihin da yake ciki an wallafa shi a cikin kwanciyar hankali ba samu kashe-kashe ba kamar yadda aka yi tsammanin za a same shi wato kasar ta shiga cikin wannan kabila da wannan ko bangare ko wannan jiha su shiga juna suna saran juna kamar yadda aka sani cikin kasashen na afirka na tsakiya inda ya zamanto akan aiki da wani adda wani gatari da sauransu ana bai juna ana sara wannan zaben wato ya zamanto kamar ma zai shiga tarihi saboda kwanciyar hankalin da aka yi dare shi ba samu eh, rayuwa ba da yawa da su aka huda yanzu sauran kasashe na duniya waɗanda ya zamanto suna da shuni ga hannu suna nan suna tsakana wannan zaben abu guda nake so in kwatanta musu shine cewa al'umma yau ta afirka ta gane cewa da ita ce take zaben shugaban ƙasa bobe na maiwa na jami'ar diof da ke kasar senegal a hirar da sashen hausa za ku mai ci gaba da jin wannan bayani a shirinmu na hantsi. Michael Cohen, tsohon lauyan Trump da suka raba gari ya faɗa jiya Alhamis cewa zai ba da bahasi a bainin jama'a gaban kwamitin Majalisar Wakilai makonni kafin ya tafi gidan yari sabili da shantalawa majalisar karya da kuma aikata waɗansu laifuka. A wata sanarwa da ya fitar Cohen wanda ya bayani na tsawon sa'o'i gaban kwamitin bincike tun da suka raba gari da shugaba Trump bara. Ya ce yana jiran ranar da zai samu damar yin cikakken bayani kan ainihin abin da ya faru. Zai ba da bahasin ne ranar goma sha bakwai ga watan Fabrairu gaban kwamitin bincike da ɗan jam'iyyar Democrat Elijah Cummings ke shugabanta. Cummings wanda ke matukar sukar gwamnatin Trump ya ce ya bukaci fada White House da kuma kamfanin Trump su miƙa dukkan takardun da suke da su da suka shafi biyan kuɗin toshiya ga matan da ake zargin Trump da yin lalata da su. Daga ƙarshe sakataren harkokin wajen Amurka mike pompeo ya kushe tsare-tsaren tsohon shugaban amurka barack obama a gabas ta tsakiya da kakkausa murya yayin da yake ci gaba da zayyana tsare-tsaren gwamnatin trump a wannan yankin da yake jawabi a inda shekaru goma da suka shige obama ya ɗokaci kasashen da galibi musulmi ne da buɗe sabon babi ya kuma bayyana cewa amurka ta yi kurakurai a yaƙi da ta'addanci tun bayan har-haren da aka kai ranar sha 11 ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. pompeo ba tare da ambatan shugaban tsohon shugaban amurkan kai tsaye ba ya bayyana tsare-tsaren gwamnati da ta gabata da cewa ba su dace da wannan yanki ba ya ce daɗin abin shine zamanin da amurka take kunyatar da kanta da kanta ya wuce haka kuma tsare-tsaren da ke kawo wahala yanzu an shiga sabon babi pompeo ya shaida wa mahalarta taron a birnin alkahira cewa a cikin ƙasa da shekaru biyu amurka ƙarƙashin jagorancin shugaba trump ta koma ainihin matsayin da aka santa a wannan yanki labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a lokacin harkokin siyasa da na zaɓe akasarin mutane sukan dogara ne a kan labaru da 'yan jarida ke bugawa kuma dalili kenan da masana ke kiran 'yan jaridan su tabbatar da sahihancin labarai kafin su buga a wata hira da ya da wannan kuma sashen hausa tsohon jami'in sadarwa na bankin duniya obadiya tom hedet ya ce lallai ne 'yan jarida su tabbatar da gaskiya a cikin aikinsu saboda irin muhimmiyar rawa da suke takawa a ci gaban demokaradiyya ga hirar da yi da sashen hausa yan jarida abinda ya kamata su gane shi ne na wayanda aka sa kansu shi ne abubuwan da za su fada musamman na wasa labarai shi ne su sani cewa akwai abubuwa guda uku wanda mutane za su gani a cikin abubuwan da suke yi na farko shi ne labarin da ana bayar din akwai gaskiya ciki na biyu shi ne labarin da ana bayar din akwai munafunci a cikin labarin ne ko labarin din na irin rashin gaskiya da ganganci domin a jure da ra'ayin mutane mutane sun san duk abubuwan da 'yan jarida suke yi to ya kamata in mutum ɗan jarida ne ka sani cewa ko ki sani cewa abinda kina faɗa ma jama'a ana wasa labarai a kan shi ne akwai gaskiya kuma wannan a cikin labarin da suke bayar din kuma gaskiya din domin ya gina jama'a ya wayar da jama'a kuma ya ganat da jama'a a cikin duk abubuwan da ake yi. Eh, wato yana yiwuwa ɗan jarida ya iya gudanar da aikinsa ba sani ba sabo duk da cewa shi ma yana da ra'ayin siyasa? aiko a cikin wannan rayuwa dinan ɗan jarida ma yana da rayin eh, siyasa kowane mutum muna da su amma mutum zai iya koma da irin waɗannan yayin da ka sani cewa abinda da kake yi din na ba da labari wanda zai zama daidai ma jama'a wanda ba zaka bata ma wani zuciya da shi ko a nuna mutane cewa ni na bin wannan domin yanzu a cikin siyasa ɗin ba wuya akwai waɗansu wanda mutane ba su so a ciki akwai waɗansu wanda mutane kowanne yana da wanda yana so ya zaba amma in kai ka zama ɗan jarida ka riga ka sani cewa akwai nawaya akwai aiki a kanka ko a karki wanda zaki nasa da wannan tunani naki ko ra'ayi naki ko ra'ayi naka domin ka faɗa gaskiya ɗin a ciki ina gani kamar dan jarida ya kamata ya dauki irin wannan nawaya ɗin domin ya yi aikin sa ko ta yi aikin sa ba wani son kai a ciki. Sosai. madalla obadaya tehomdet kenan wato tsohon jami'in sadarwa a bankin duniya a hirsa da grace alheri abdu yayin da wasu ke kwatanta shi da shugaba adali mai tsananin haƙuri da yafiya gwamnatin jihar nasara kuma ta kira marigayi sarkin lafiya alhaji isa mustapha wanda ya mai da hankalinsa a wurin ci gaba kuma wanda ya jagoranci fafutukan samar da jihar baki ɗaya ga rahoton da zainab babaji ta shirya mana akan rasuwan sarkin lafiya wanda ya auka a alhamis Al'ummar jihar Nasarawa na kan juyayi da nuna alhini kan rasuwar sarkin lafiya Alhaji Isa Mustapha Agwai na ɗaya. Mai shekaru 84 marigayi sarkin lafiya kuma shugaban majalisar sarakunan gargajiyan jihar Nasarawa ya rasu ne jiya Alhamis a asibitin kwararru na Turkish da ke birnin Abuja bayan ya yi fama da rashin lafiya. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Nasarawa Alhaji Jamil Zakari ya bayyana marigayin a matsayin mutumin da ya jajirce wajen ci gaban jihar ta Nasarawa. Babban sarkin sarkin lafiya Alhaji da Isa Mustapha Roy da Allah ya mishi rasuwa. Saboda haka gwamnati da al'ummar Nasarawa ga baki ɗaya da Najeriya muna hini wannan rashi da muka yi a wannan lokaci. Wato mutum ne jarumi da tausayi a shugabancin da ya yi kuma ya ba da gudunmawa wadda ba za su da ba. A lokacin shi ne samu ci gaba da samun jiya nasara ita kan kanta da kuma ganin cewa an samu zaman lafiya tare da al'umman shi da kuma kwaye shi yasa nasarawa ta zama kamar wata karamar najeriya kamar united Nation. duk wani al'umma bil'adama da yake sai yana da hali ya zauna a cikin arziki da kwanciyar hankali kuma idan an samu tashin tashin ko wani rikice-rikice ko an samu wani fadace-fadace ko rashin jituwa tsakanin al'ummomi daban-daban yakan yin gaba-gaba ya ga cewa an samu sulhu da maslaha. Na kuma leƙa fadar masarautar lafiya inda na tarar da shamakin sarkin Alhaji Abdullahi Shamaki. Duk mutumin da ya san sarkin lafiya mutum ne mai adalci, mai imani, mai tausayin talakawa, mai tsoron Allah, mai ba da tarbiya na gari, kuma ya ba mu tarbiyya na gari. Shi ya sa mukan jin zafin wannan rashi. ba mu da wani abin da mu iya yi don lokacin shi yayi an dai naɗa marigayi alhaji isa mustapha agwai na ɗaya a matsayin sarkin lafiya ne a ranar 28 ga watan mayun shekara ta 1974 ya kuma shekaru 44 yana sarauta gama abin da wasu ke cewa game da marigayin sunana muhammadu gambo mu dai mun tashi mun same sarki akan kujera ne kenan ba mu taba samu rashi a kasan nan mu matasan kasan nan wanda ya girgiza mu ya ɗimauce mu irin wannan mutuwa ba allah ya mushi gafara sunana mahmuda musa a kano shaleku kuma shugaban matasan wannan fadan na sarkin lafiya musamman mu matasa da a kullum idan wani ya je ya yi wani abun da cin mutunci wanda bai kamata ba sarki idan ya ji baya barin je kira ni ni kuma zan je in nemo wannan bawon allah tuntun idan kama wani kabila kamar inyamuri idoma agatu tibi idan ka ci mutuncin sha lafiya sarki baya yadda yana tara mu matasa a kullum yana mana faɗan zaman lafiya shi yasa mu ma mun tashi mun koya wannan abin da sarki yake yi mu ma muna cin gaba da shi kuma mu mun yi alkawari ba za mu taɓa bari wannan ƙasa ya lallace ko wannan a ci zarafin wani a wannan ƙasa ba. Marigayi sarkin lafiya ya rasu ya bar mata uku da 'ya'ya biyu. A yau Juma'a ne ake sa ran za a yi zana'idarsa a garin lafiya fadar jihar ta Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Mm-hmm. mutuwa riga ce ba ta fita kulle nafsin za a yi katil mauti ayar ƙwar'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na mauce rigar nan dai to Allah ji kan mai rigaya mu kuma ya kyautata namu bayan nasu kuma sanda zai zainab babaji waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan washington ga kuma shirin lafiya uwar jiki Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu tattauna ne akan ciwon bacci. Ciwon bacci cuta ce da wani ƙwaro da ake kira tsetse fly ke yadawa sakamakon cizon sa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Muhammad S. Ahmad da ke aiki da babban asibitin kwali na babban birnin tarayya Abuja. Likita barkanmu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bacci wato sleeping sickness a turance? to shi uh, sleeping sickness cuta ne wadda daga sunanta mun ji sleeping sickness kenan tana sa bacci cuta ne wadda akwai wata kuda da ake cewa glossina palpalis take yadar da shi tana yadar da wani kwayan cuta ne sunan kwayan cutan trypanosoma ko trypanosoma rhodoense ko trypanosoma gambiense idan kudan ta cije mutum kuma tana dauke da wannan kwayan cutan shine zai sa mutum ya kamu da wannan shi cutan trypanosomiasis kuma kamar yadda na ce in mutum ya kamu da cutan kuma ba a magance shi ba da wuri yana iya sa mutum ya yi ta yawan bacci shi yasa ake kiran wannan cutan sleeping sickness banda wannan kuda ko kuma kwaro da yake cizon mutum ya haifar da wannan cuta akwai wani abu da ke kawo cutar Eh to musamman mafi yawanci waɗanda suke kama da wannan cutan ta gudan suke samun shi. Amma akwai kalilan da suke samun cutan daga wajen mama wadda take da shi ta ba wa ɗanta da ke ɗauke a cikinta kafin haihuwa kenan. Sai kuma akwai wayansu kalilan kuma da aka taɓa ambacin su lokacin a kenan wayanda suke aiki a laboratory dan suka yi kuskure suka sa shi ta jinin su so suna iya ɗaukuwa da wannan cuta amma kaɗan ne amma musamman dai ta wajen kudan na ake samun cuta. cutar. Menene alamomin wannan cutar wani alamomi mutum zai nuna kafin ma ya zo ya fara bacci har ta zama cutar bacci? Eh to shi alamomi wannan cutar kashi biyu ne. Daga inda kudan ya cije mutum mutum na iya dan samun wani ciwo da ke fitowa kwanaki biyar zuwa sati uku bayan kudan ya cije mutum mutum na iya ganin kaman ciwo haka a ta inda kudan ya cije shi. Sai bayan haka kuma mutum zai iya ga yana da zafin jiki. Shi wannan zafin jiki aikin zai zo ya tafi yadda dai na malaria take yi amma babban bambancinsa shine kana ta shan maganin malaria ba ka samun sauki so zafin jiki na ciki kasala na ciki kumburin fuska kaikayin jiki da kuma rashin son cin abinci duka wayannan alamomi cutan kenan idan cutan bai riga ya taba kwakwalwa ba ko shine mutum zai bayyana wannan eh, wayannan alamomin amma idan ciwon ya dade a jiki har ya kai ga taba kwakwalwan kuma mutum bai magance shi ba zai iya sa shi ya zo ya fara yawan bacci bacci da rana kuma sai ya kasa yin bacci da daddare sai kuma ya ga halayensa sun canza baya cikin hayyacinsa yana yawan faɗa yana abubuwan da ba su dace ba haka har ya zo ya kai ma mutum ma ya fita a cikin hayyacinsa gaba ɗaya yana ma iya kaiwa ga mutuwa idan ba magance shi ba kamar suwa a cikin mutane cutar tafi barazanar kamawa shin manya ne yara ne tsofi ne ko kuma yaya yana iya kama kowa muddin mutum na zama inda ake samun kudan nan kenan a karkara wayanda suke noma inda akwai daji inda suke zama inda akwai kudan su suke iya samun kudan da yaro da babba kowa ma na iya kamuwa da wannan cuta ka yi maganar noma ko kuma wurin da akwai daji a nan wannan shi kuda ko kuma kwaron yake rayuwa shin akan same shi kamar a irin ruwan da baya wucewa ba lallai ne amma musamman da ba wai yana taruwa inda ruwa yake tsayawa bane kamar na malaria ba haka bane shi a daji yake idan mutum kuma ya zo yana zama kusa da wajen sai ya cije shi shi kudan abinci ya je nema ba wai shi eh, yana yada cutan bane dai haka kawai yana daukan cutan ne daga wadda ke da trypanosoma in a jikinsa in ya dauka daga wajen mutum ɗaya sai ya kai ma wani su haka yake yadar da cutan kuma har da dabbobi ma yana iya daukawa daga dabba shi amma wannan ana samun sa East Africa yana iya daukowa daga dabba ya sa wa mutum kuma daga mutum zuwa wani mutum to a bayananka kai bayanin cewa uwa da ke dauke da cutar kuma tana da ciki akwai yiwuwar cewa ɗan da ke cikin cikin ta ya samu cutar kafin ta haife shi to banda ta wannan sigar kuma ta yaya mai cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a eh kawai sai dai yadda dai muka yi bayani sai dai kudan ya zo ya dauka daga wannan ya kai ma wani ko cin abinci tare ko zaman kewa da mutane baya iya yadar da cutan a ce na sa rigan ka ko na amfani da kayan ka bai zai yadar da cutan ba sai dai wannan kudan ya zo ya dauka daga wannan ya kai ma wani sai yadda na ambata a baya wayanda suke aiki a lab haka sun suka samu accident haka dauka sa jinin da ake amfani da shi amma wadda ke da shi ko kuma ma an taba magana wadda kamar aka ɗiba jinin jinin wadda ke da cutar za a sa ma wani jini to shi ma ana iya yaɗar da cutar da hanyoyi da ake yaɗar da shi. To likita menene illar cutar idan har ba a ɗauki matakin gaggawa ba ɗazu ka fara magana da ya kan kai ga mutuwa da wannan shine ba a so. Cuta ne duk wadda aka ce yana da ya kamu da cutar nan ayyukokin shi na yau da kullum ba zai iya yi ba kuma in kai kuma ka saba kawo abinci gida kaga in ba lafiya ba karfi ba yadda za ka kawo ma iyalin ka abinci gida sai da dai muka ambata ɗazun nan zai kai ga har mutum ya rame musamman dai zai zo baya iya yin komai ne so in ba za ka in ba ka iya yin komai kuma kan ga magana ya baci kenan to likita duk da dai wannan cuta cuta ne da ake iya ɗaukanta mai ita kuma kan iya yaɗa ta ta yaya mutum zai kare kansa daga kamuwa da cutar ko kuma misali idan akwai wanda ya kamu da cutar a gida ta yaya sauran mutanen gida za su yi mu'amala da shi kuma su kare kansu daga kamuwa da cutar eh to shi wannan cutar da muddin mutum ya ga bai da lafiya abin da ya fi dace ya je asibiti a duba shi don aka duba asibiti aka gano irin cutar ne shi lokacin za a san za a yi a kiyaye sauran mutane da samun cuta musamman dai wayanda suka san suna zama inda ake da cutar nan sosai don ba a cika samun shi a birni haka sai dai ƙauyuka yadda muka muka yi bayani kuma yadda mutum za ya kare kanshi in noma kake yi a daina fita da yamma da yamma haka zuwa dare a daina fita in ma za a fita a amfani da safa da na kafa da na hannu a sa wajen aiki akwai akwai chemicals ma da ake magunguna eh da ake sawa a gona da suke kashe kudan nan suka kashe kudan kin gaba da za a yadar da cutan ina ga hanyoyin da yake nan sai dai wadda ke da shi a kokari a magance nashi da wuri dan kan kudan ya zo ya cije shi ya kai ma wani domin idan kudan ko ya cije wadda bai da cutan kin ga bayar da za a ya dau cutan ya ba wani amma sai ya cije wadda ke da cutan ne zai dauka ya da wani amma hanyar da aka fi bi wajen rigakafin wannan cutan shine yadda za a yi a rage yawan kudan nan ta magunguna da ake sawa a daji a ko a gona don a kakkashe kudan nan shine da asalin yadda ake. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda kuma muka tattauna muka yi bayani akan cutar bacci wanda ake a turanci ake kira sleeping sickness wanda wani kuda ko kuma kwaro da ake kira tsetse fly yake kawowa. yanzu kuma kai tsaye za mu je ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana wannan ya ce ko menene ya sa in lokacin hunturu ya dawo kafafun mutane ke fashewa wato faso wannan abin ana gadansa ne sa'an nan za ka ga kafa ɗaya ne ke yin faso wasu hanyoyi ne za a bi domin magance wannan abin daga baban gida yusuf na faɗa ɗalibi a kwalejin ilimi na tarayya da ke gombe ta likita gare ka faso inda yanda ya faɗa lokacin sanyi aka fi samun shi kuma cikin aikin fata na mutum shine ya rike ruwa kai ya bari ruwa ya ta kamar moisture kenan so lokacin sanyi kuma aka lura za a ga ko ina ya bushe sosai ya zama dry so abin da ke kawo fason kenan kafa zai zama ruwan da ke cikin ta yana saurin fita so yana saurin fitan ba wuyan kafan ya tsatsage kuma ba abin da ake gado ba ne yadda za a magance shi shine idan sanyi ya zo ana amfani da mai a yau da kullum aka yi wanka akwai duwatsu ma da ake sawa dan goggoge kafafuwan in za a yi wanka kuma aka gama gogewa sai a sa mai ko kuma wayansu wanda suke da shi suna iya neman mai ruwa mai dan dimi haka a sa gishiri a sa kafa a ciki a ta wanke kafa da ko da dutse din nan ko kuma a ta shafa mai bayan an wanke kafa na'am to likita mai tambayar ya ce wanda wasu zaka ga kafa ɗaya ne ke yin faso kafa ɗaya kuma babu ko me dalilin hakan? Mm, to wannan gaskiya ban san dalili ba sai dai mu sake <laughs> sai dai mu go and find out akwai cututtuka da yawa da za ki ga a jiki yake amma duk wanda ma ke da shi a kafa ɗaya in kin duba ɗayan kafan akwai alamomi ba yadda za a ce wai tafi yawa a kafa ɗaya ne sai dai maybe tafi muni seriousness a kafa ɗaya amma mutane da yawa kafa biyu ne suke da shi ta masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato dr ahmad sagir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar da ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya to madalla a gaida hawa umar da kuma likita yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice Majalisar Dattijan Amurka ta kada kuri'a da darajiya Alhamis da ta samu cikakken goyon baya na tabbatar da cewa an biya ma'aikatan gwamnatin tarayya hakkinsu da zarar an buɗe sauran ma'aikatan gwamnati. Duk da yake za a iya ganin wannan kamar wani albishir ba zai zama da taimako nan da nan ba ga ma'aikata dubu ɗari takwas da za su rasa albashinsu na farko wannan makon tunda aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati ranar 22 ga watan Disamba. wani mutum da kuma wani matashi da dakarun kurdawa na siriya suka kama waɗansu lokuta daban-daban cikin wannan makon da suka ce amurkawa ne da yake da suke yi wa kungiyar is yaƙi ba lallai su kasance amurkawa ba wani jami'in gwamnatin amurka da ya yi nemi a saya sunan sahirarsa da murya amurka ya bayyana cewa sule nowa ɗan shekaru goma sha shida ba ba amurki ba ne mayakan kurdawa da ke marawa dakarun ypg baya su ne suka sanar da kama su ranar laraba jami'an zaben demokuraɗiyyar jamhuriyar congo sun ba da mamaki da kuma haushi da suka sanar da shugaban jam'iyyar hamayya felix tshisekedi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa bayan jirgin ta kirga kur'u a zaben da ke cike da kurakurai da kuma rudani. to duka duka kuma abin da za mu kawo muku kenan a wannan shiri na sai can da hantsi za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye wanda za mu kawo muku cikakken hira da muka yi da farfesa bobe na maiwa a kan zaɓen da aka mm, gabatar da sakamakon zaɓen a ƙasar congo sai a kasance da mu a wannan lokaci yanzu a ah, madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma